السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na laraba 25 ga watan safar ayyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da 1436 daidai da 16 ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha hudu. Ka ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz girasatun fikihiyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi ba manta ba bala ya ɗauko mana zungureren hadisin nan da barawa ɗan azib Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yadda ya ruwaito inda yake ba mu labarin jana'izar da annabi ya tai na wani mutumin madina a sanda annabi ya isa makabartan sai tarar da ba kare aikin haƙin ƙabari ba a nan da ya ce annabi ya nemi waje ya zauna yana rike da wani tsinke yana tsokana ƙasa da shi sahabbai kuma sun kewaye shi saboda natsuwa bara'u ya ce kai ka ce an ɗana tsuntsaye ne a kan kowane ɗaya daga cikinmu kuma an ce da shi a her ka motsa wannan tsuntsu ya tashi wani irin natsuwa suka yi na musamman dama sahabban annabi na tsatsu ne a ko'ina in sun zauna gaban annabi natsuwan sai ya ƙaru har ma wannan ya sa allah madaukakin sarki yake an karar da annabi dangane da ɗabi'un sahabban shi da cewa walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik da kai mai kaushin hali ne mai tsacin ɗabi'a ne mai yanayi na tsanani da rashin kyautai da kyautatawa duk da sabon sun watsa sun baka waje domin so wannan ba shi ne ɗabi'unsu idan da haka ɗabi'ansu yake sai annabi ya zama haka to sai su zauna tare da shi bisa ka'idan al'arwahu jinudun mujallar bayan nan ne sai annabi ya ɗauko bayani dangane da hatta yadda yake daukar ran bawa idan ajalin shi ya zo karshe cewa Allah maraukin sarki zai turo malakul maut shi kuma zai ɗibo gayyen mala'iku 'yan rakiya waɗanda ke kama shi za su taho da wani kyalle a gidan aljanna an baibaɗe shi da turaren miski na can za a zo su zauna iya gani idan wannan wanda yake gargara bayan malakul mauti zai zo zai tsaya daidai kan shi ƙarshe dai zai ɗauki ran daga nan za su ɗauki ran su sa a jikin wannan hankici duniya ta cika da ƙanshi a tsoro wannan ran sai sama duk gayyen mala'ikun da aka shuɗe ce sun yi yaban arziki kuma suna tambayan wane ne wannan maraka wannan rai sai su ambace shi da suna mafi kyau mafi nagarta mafi tsarki da ya zama ana kiran shi da shi a duniya haka in sun isa sama mala'ikun da ke gadin kofofin sammai za su yi ta roƙon arziki za su yi ta guri da fata a ƙudurinsu na zuci ina dama a biyo da wannan ran ta ƙofan da suke da ikon tsaranta haka za a tafi da wannan ran har inda ya kamata a je da ita ba manta ba muna cikin jin wannan bayani ne lokaci ya ƙuri mun kwana inda yake cewa wa yakhruju minha ka atyab miskin sai wani irin kanshi kanshin daɗi mafi daɗin kanshi da wani ɗan adam ya taɓa ji a bayan ƙasa sai wannan ran sai ya rika tattalar da shi ibn al-qayyim a cikin littafin ighafatul ahfad ya kawo bayani dangane da cewa a duk lokacin da bawa ya zama mushriki ko mazinaci ko mai luwaɗi ko wanda ya zama mai maɗigo da dangogin laifuffuka wannan yana haifar da wani irin ɗoyi a cikin ruhin shi wannan ruhin in ya cika ya cika ya cika da wannan ɗoyin to yana kai ga ya harbi gangan jiki yasa in mutum ya goge wajen aikata ayyukan laifuffuka ko da ko ya kai yana wanka ne da duron-duron na turare in ka tsaye shi sai ka je yana ɗoyi ko ƙarni ko hamami na zunubi wannan yana bayyana ne a lokacin da aka ɗauki ran shi da wannan warin sai ya bayyana haka salihin bawa wanda yake kiyaye dokokin Allah to haka wannan abin yake faruwa a jikin shi ko da bai wanka ba ko da ko zai zauna da annakiya zai wahala ka matse shi ka je ɗoyin zufa ko kuma karni ko wani abin da ya kama da haka neman ayyukan alkhairi sai su ƙulƙulo sai su na so sai su danne wannan abubuwan baki daya ta wannan kuma zai bayyana ne a lokacin da ya rasu za a ɗauki ran shi a yi sama da shi to haka wani irin ƙanshi zai rika bayyana ka na nafhati miskin wujidat ala zaharil al duk wani kanshi da aka taba ji a bayan ƙasa to bai kai ga wannan kanshin da wannan rai yake dauke da shi ba wanda zai rika fita zai rika fita ba waɗanda suke ba su jin wannan kanshi illa tsakalai sai aljanda mutum fa yas'aduna biha sai su sungumu wannan ran sama da ita falayi yamarruna ala mala'in minal mala'ika babu wani gayya daga cikin dandazon mala'iku da za su bi da wannan rai su wuce illa ƙalo face sun yi tambaya da cewa ma hazar roho tsayib wannan ran wani mutumin kirki ne wannan wani ran salihin bawa ne wani ran nagartaccen bawa ne haka za a wuce da ita faya na sai mala'ikun da ke iskautin wannan ran zuwa sama sai su ce fulani bunu fulanin wane ne dan wane bi ahsani asma'ihi lati kanu yusammunahu biha fid dunya za su kira shi da mafi kyan suna wanda yake kiran da shi da shi a gidan wannan duniya in kana da wani sunan banza maza maza ka cire shi in ba haka ba mai yiwa ba ka daga cikin waɗanda in sun mutu za su dace da wannan gara basan ne ka canza ka koma sunan da kake da shi mai nagarta hatta iza man biha ila sama'id duniya har sai sun kai wannan sama na duniya fayastaftihuna biha sai su kwankwasa su nemi a bude masu yatlibuna fathi abwabis sama za su nemi a bude masu kofofin sammai domin su shiga da wannan ran yana daga cikin riban kafa da za ka ɗiba cikin wannan hadisi daga daidai nan sama akwai tsoron da ake ji ne wani zai je sata a ciki ma Allah ya rufe don menene kai dukiyanka za ka ce ka batta buɗe a ce rufe ka ce na dogara ga Allah kun gano wannan da kyau ko ko aljanna a rufe take sai annabi ya ji ya kwankwasa ne za a buɗe Allah na tsoron aji a sace mashi abin da ke aljannan ne amma an gaya ma tana da mai gadi har da kofa har ma an rufe don kai a koya ma yadda ya kamata ka gina rayuwanka jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ta ma da adam sai ganshi ya zama yana rayuwa cikin shirme da baranka da ma kuma kun ga wannan sararin samaniya da kuke hange to ba ita ce rufin sama ta ɗaya ba kuna hangen hadari ne kamar yadda muka gabatar a baya rufin sama Allah maraukin sarki yana cewa wala kada na sama a duniya bi masabi Allah ya kawata saman duniya da wasu irin fitillu yanzu in ka daga idanka kana ganin fitillun kana kallon hadari ne inda idanka ya ciki amma da Allah madaukin sarki zai ma baiwa a nan gidan duniya a cewa basarukal yau hadid to za ka iya hanguwa. kun gano wannan da kyau in ko da dan adam zai cikar da rufin sama a yau da irin kwalliya da ado da aka yi mata to in ya daga ido sama yana kallon abun mamaki da abin ta'ajjibi ba zai iya sauke kan shiga kasa kun fahimci wannan da kyau kun da mai abin ne ya ce ya kawata Allah madaukin sarki ya samu dace to sai a nema bude fayyaftahu lahum sai a bude masu fayushi'ahu man kull lissama'in muqarrabuha ila sama'in lati taliha to sai a waye gari fayushayyi'uhu haka ya kamata ya zama mun gano wannan da kyau ko wannan takurin digen saman nan babu shi fayushayyi'uhu min kulli sama'in ha, sai zama manya-manyan mala'ikun da suke kula da cikin wannan sama ta ɗaya in an shiga da wannan ran su ma sai su shiga cikin gayyen 'yan rakiya ila sama'il da titaliha har zuwa sama ta gaba ka gani tun yau ba ka da wanda zai ma jiniya ka zama mutumin kirki in ka mutu ama tun daga nan mala'iku za su raka ka ana tattarewa ana bayanin kai ke wane ɗan wane ɗan wane wanda ya tambaya a gaya mashi amma yanzu akwai wani sarkin gargajiya mai jiniya ko wani gwamna mai jiniya wanda in ya wuce za a ce ga wani son yake ma ya daga hannu duk talakawa su dago hannu ba za su daga ba ku gano wannan da kyau ku amma kai ko mala'iku ne ke tambaya a'o oh, oh, wane ne wannan cin wani ke kuma idan aka shiga cikin sama da kai sai mala'iku manyan da ke jagorantar mala'ikun da ke sama na ɗaya, su ma shiga cikin gayyen maraka sai an je sama ta biyu sai su dawo mala'ikun sama na biyu su an sharakiya sai an je sama ta uku mala'ikun sama na uku su an sarakiya haka haka haka ila rabbil izzati wal jalali kun gano wannan da kyau ku hatta yantahi biha ila sama'is sabi'a har sai sun tafi zuwa ga sama ta bakwai kun gano wannan da kyau ku kaga wannan dige-digen guda biyu shi ma ku cire shi sabi'a ne ba sabiqa ba fa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah madaukin sarki ya ce uktubu kitaba abdi fi illiyin ku je ku rubuta littafin na a cikin illiyin wa ma adraka ma illiyun me san da ku me ake ce ma illiyun kitabun marqumun littafi ne wanda aka kattaba aka karta rubutun wanda in ka shafa za ka ji ƙurzunin rubutun wai kan ma a rubuta da tawada tsawon daɗewa ma ya shafi saboda kai bawan Allah ne na kwarai za a je illiyin za a rubuta sunanka Allah ka sa sunanmu na can rubuce yashhaduhul muqarrabun mala'ikun da ke kusa da Allah suke halattan wannan littafin suna nan za a rubuta su ne masu ɗan bubbuɗewa suna ɗan duddubawa ina fatan mun gane wannan da kyau sunan ma manyan mala'iku ke duba shi saboda ka bi Allah a duniya ana fahimta wannan da kyau ko ka zama mutumin kirki duk wani abin da zai sa ambace ka da yanayi da ɗabi'a na banza ko kokare ka kauce ma wannan Allah ya sauwaka wa yaktubu kitabahu fi illiyin sai aje an rubuta littafin wannan bawa rubuta sunan shi a cikin illiyin summa yuqalu sannan sai a ce fa'iduhu ilal ardi ku dawo da shi duniya famin ha khalaqtuhum domin daga nan na halice su wa fi ha kuma nan zan mai da su wa min ha ukhrijuhum marratan ukhra kuma karo na daban sanda za a tashin kiyama daga nan za su tashi kun gano wannan to rayukan bayi sun ka sa ƙalla gida uku guda biyu su ake ce masu a samai akwai ɗaya kuma ardi idan bawa ya zo mutumin kirki ne har ya ƙetara aka shiga da ran shi sama to idan ya yi mutuwan shahada ne to sai a ɗauki ran nashi to za a kasa waɗanda suka yi mutuwan shahadan gida biyu akwai shahidul ma'araka wanda ya mutu a fagen fama sai a ɗauko wani koren tsuntsu a gidan aljanna sai a yi upgrading matsayin wannan tsuntsun a buɗe ƙoton shi a ɗauki wannan ruhi na shahidi sai a saka a ciki wannan tsuntsun zai rika zuwa yana ƙoto a gidan aljanna in yamma ta zai komo jikin fitillan da ke rataya a al'arshin allah a nan zai rika kwana rayukan shahidai a nan suke wala tahsabanna ladina qutilu fi sabilillahi amwata bal hayaun a raye suke cikin kotun tsuntsu kuna kullum ana azarta su da kalacin gidan aljanna kun gano wannan da ke ku inda rabbihim kuma a cikin wannan fitillan da ke damfara da al'arshin Allah kun gano wannan da ke ku to waɗanda suka yi <clears throat> nau'ukan mutuwan shahada ba na fagen fama ba kama wanda ya rasu da ciwon ciki cutan bulaliya ko wanda ya rasu da tuberculosis ko wanda gini ya faɗo ma ko wanda ruwa ya cinye ko wanda gobara ta hallaka ko wacce ta mutu a cutan naƙuwa nan saboda naƙuda mun gano wannan da kyau ku to duk waɗannan to su kuma ana zuwa a dasa ransu ne a kofan aljanna a wata fadama wani dausayi ne kun ji kaso na farko wanda ya reshe biyu ɗaya kasan kuma rayukan ƙananan yara ne wanda ba su balaga ba suka mutu to su kuma na ɗaukar ran ne sai a ɗauko tsada a gidan aljanna sai a buri sai a saka ran sai a zage shi a gidan aljanna kawai ina fatan mun fahimci wannan da kyau yasa aisha ta san wannan hadisin ne ran da wani ɗaya rasu a gayyaci annabi jana'iza ta ce Osporon min asafiril janna ai wannan tsuntsu ne ma kawai ɗan tsada daga cikin tsaddan gidan aljanna to waɗannan in aka yi sama da ran to ba maganin tambaya haka wanda ya mutu yinin juma'a ko daren juma'a ko wanda ya mutu bayan aikata wani aikin alheri da ya yi ba maganin a mai tambaya a cikin kabari ran shi na can sama mun gano wannan da kyau ko to wanda yake ran shi ardi ne to za a dawo da ran nan duniya shine wannan sai a dawo da ran sai a mai tambaya in ba ɗaya daga cikin waɗancan bane kuma bai mutu yini ko daren juma'a ba shine za mai tambaya duk wata gara ɓasa da ka gani anan ko to anan zai da gargaje ta jama'a mun fahimci wannan in ka samu kitabun roh na ibn al-qayyim in ya zama kai ka kwanta bacci Allah madaukin sarki ya ɗauki ranka bayan da ka kwanta bacci ba mutuwa kai ba kamar yadda ya ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam murfi manamiha ibn al-qayyim sai ce ya tawaffa anan Allah yana haɗa ran wanda ya kwanta bacci da ran wanda ya riga ya mutu sai su rika chatting su tattaunawa to ya danganta idan ran naka salihar rai ne in dai har ta tashi ta iya shiga cikin sama to za ta hada da rayukan mumini a cikin sama amma in ran ya tashi ya sama bai riga ya shiga cikin sama ba sakamakon ran akwai 'yan matsaloli to shine zai haɗu da shaɗanin aljanu in aljanin maciji ne kaga maciji ya biyo ka da gudu kaga ka sun bulo daga sama abubuwa iri-iri na ban tsoro suna samun ka tun ka tashi ka aiki kun gano wannan to shine za ka haɗu da ran wani mutumin kirki da ya rasu har ma ku tattauna har ku yi wasu abubuwa in kuma Allah madaukin sarki ya ga dama kai mutumin banzan ma sai ya hada ranka da ran mutumin kirki ku tattauna fa yumsiku allati qada alaiha almaut idan mutum yazo dab zai tashi bacci to sai Allah ya rika ran wanda aka hukunta mai mutuwa tintini domin ran zai rika kokarin koma gangan jikin shi ne sai a rike ran wa yursilul ukhra ita kuma wacce akwai sauran rayuwa a duniya to sai a sake ta ila ajalin musamma ita ma ba wai ta tafi kenan ba akwai lokacin da aka rubuta in yayi zai zo yasa an kana tsoron mutuwa to ka daina bacci dan kana mutuwa na wucin gadi an ɗauke ran sai dai an bakka da numfashi ne kadai yasa Allah madaukin sarki yana ɗaukan abin shi yana dudduba lokaci bayan lokaci in ka ji ka gaji za ka yi baccin rana ɗan ƙailulan nan ka yi temporary mutuwa ne ina fatan mun gano wannan da kyau allah madaukin sarki ya tsare mana imanin shi ne sai yake cewa fatar ji'o ruhahu fi jasadihi sai a dawo da wannan rai nashi cikin jikin shi ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ce fa innahu yasma'u hafqatu ali ashabi yana jin hafaka. shine tako cap cap cap na tafiyan takalmin waɗanda suka rako shi fayatihi malakani shadidul lintihari sai wasu mala'iku sai su zo mai masu barazana masu tada hankali masu firgitarwa da motsa zuciya fayakulani laho sai su ce da shi marrabbuka waye ubangijinka fayakulu sai ce rabbi allahu ai ubangiji na shine allah fa ya ne laho sai su ce da shi ma dinuka kai ko me addininka fa ya sai ya ce diniyar islam ai addini na shine musulunci fa ya ne laho sai su ce ma hazar rajulun bu isa fikum me za ka faɗi game da mutumin nan da aka aiko maku fa ya sai ya ce huwa rasulullah ai manzan Allah ne kula ne lahu sai su ce da shi ma amaluka me aikin ka gidan duniya fayaqulu sai ce qara'atu kitaballah na karanta littafin Allah fa amantu bihi nayi imani da duk abin da ke ciki wa saddaqatu kuma na gazgata na bi ina fatan sakamako mun gano wannan da kyau ya ƙulun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fiye riwayatin bale ce a wani ruwaya na wannan hadisi sai annabi ya ce wa hiya akhir fitnatin arido alal mu'min wannan ita ce ƙarshen jarabawa ƙarshen fitina da damuwa wacce take fitinan ɗan adam kun gano wannan da kyau ko wannan shine fattan kenan akwai dammatul kabar duk mun yi bayanin wannan a baya ko fitnatus su'alatil fil qabr shine fitina ko jarabawa na tambayin da za mutu a cikin kabari in ka fado wannan jarabawan to daidai yake da ka fado wayek fa zalika ya yaqulu Allahu azza wa jalla wannan shine faɗin Allah da ya yace yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah Allah madaukin sarki na tabbatar da bayi na kwarai waɗanda suka bi dokokin Allah sanda suke raye a duniyan nan Allah zai tabbatar da su hatta wajen mutuwa ya tabbatar da su haka wajen tambayan cikin kabari ya tabbatar su iya ansawa wa yudhillu Allahu zalimina sai dai Allah madaukin sarki zai batar ko ya mantar da azzalimai wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yana aikata abin da ya ga dama ne. Yanzu ka hankali, in za ba Allah ka bi shi, in za ka tsaya kana biye-biye kuma to ga fili ga mai doki fasabat fihi waqatan malai ce tabbatar da mutum ya iya ansa tambaya cikin kabari to malai ce wannan asabat din da Allah ce sabbitu alladhina amanu bil qawli sabit malai ce lokaci biya ke mabawa al waqtul awwal na farko ala firashil mauti gano ala irashin maut in ka zo mutuwa Allah in ka bi Allah ko Allah zai datar da kai kamar kalmar shahada ko ba kowa a wajen shi wani so yake a ce da Allah zai taimake shi in ya zo mutuwa duk kowa na nan ajina kalmar shahada sai hada ina shi ina shi gaba riya ta shigo ciki ka zo mutuwa kana tanin ka mutu da riya ko sum'a jama'a mun gano wannan da kyau ko nisa da dan ada yake sai ya rika lalata aikin shaka haka Allah madaukin sarki ya shiryar da wal waqtu thani lokaci na biyu hina al khuruj min al qabr yayin fitan mutun daga cikin kabari wa ana qul la kharaj ala al itlaq fi jam'i bainahuma mali ce babu matsala wajen hada waɗannan abubuwa ليثبت الله المؤمن عند الموت ويثبته عند الخروج من القبر دوما ko ta tambayan bayan fitowa daga kabari mun gano wannan da kyau ko duk tambayoyin suna tabbatuwa ka san ka gama sakandare baka ci wayek ba kun gano wannan ko ka ci wayek in baka ci jam ba ko ka ci jam in baka ci fasume ba to akwai matsala sai ka ci duka kun gano wannan da kyau ku to tamboyi ne masu matsala guda uku in mutu ya zo mutuwa in ka so ka ce sanda kike kwance a kabari sanda kike kwance a ka za ka mutu to waye kake yi in ka shiga kabari jam kenan kana fitowa sai a maka fasirin e. to in ka ƙetare sai aljanna jami'an ka kenan kun gano wannan da kyau ku kai hankali kowace ɗaya na da haɗari in ka ba Allah a duniya ko to zuwa za ka yi kawai ka wuce amma Allah in baka bi Allah ba ko a nan duniya sai ka ci wannan ka faɗo wannan ko ko ka fi kowa da ƙiƙanci a duniya duka ci iza jarabawa ba ta nuna ƙoƙari kun fahimci wannan da kyau jarabawa ba ta nuna cewa ka iya sai ga wanda yake koya ma ya faɗi kai da kake satan an san shi kuma ka ci mun gano wannan da kyau ko wanda shi da kare kokari amma shi da kare kokari ba in kana da kokari a zo a zube ban kwarya ta ta abin a ji a gani shi ne kadai Allah madauke sarki ya tsare mana imanin mu ne sai mala yake cewa wala haraja alal itla fil jam'i bainahuma bi Allahu al-mu'min inda al-mauti Allah ya tabbatar da bawa yayin mutuwa sabbitu yusabbituhu inda alkhuruji min al kuma ya tabbatar da shi yayin fitowa daga kabari faman sabata fil ula duk wanda aka tabbatar da shi a farko illa an yakuna ahlan litasbit fi thaniya ba za a tabbatar da kai a na farko ba sai inda ma ana nufa tabbatar da kai a na biyu kun gano wannan da kyau ku a cikin kabarinka ka ansa in ka fito kuma kana fita daga kabari za ka tadda mala'iku na jiranka sai ka ansa wasu tamboyi guda hudu ya kai da rayuwanka sai ka yi bayani kaf a cikin rayuwa sai a ɗibo ƙuruciya a ce yi bayani kun gano wannan da kyau ko kudinka da ka samu duka ya kai da su sannan wani gudunmawa ka yi addinin Allah sanda kake raye wannan kaga za ka yi ba da an sama yanzu kun gano wannan da kyau ko amma bari in ka je wajen ka faɗi ka fi kowa sanin yadda za ka faɗa yanzu nan duk matasa ne mu kun gano wannan da kyau kusan duk nan mu ne duk matasa ne kun gano wannan da kyau ko to wallahi sai mun faɗi wannan ƙuruciyar da muka yi amma shirya kana ga za ka ji ƙarfi kana mun motsa wuya za ka sani Allah sai kai bayanin duk wannan ƙuruciyar wannan ɗungurungun ɗan rayuwar ka sai kai bayani sannan sai kai bayanin gudunmuwan da kai ma addini ka samu kuɗi ka ci balango a ina ka samu shi da ka ƙoshi kuma aikin mai kai ana akwai mishkila ko a shirya Allah maraukin sarki ya shiryar da fayunadi munadin minas sama yana gama ansa wannan tambaya sai mai shele sai kira daga sama wa ya koli ya ce sadaka abdi na ya yi gaskiya fa abrishuhu min aljannati ku yi mai shimfiɗan kilisan aljanna wa albasuhu min aljanna sannan a mai ado da tufafin aljanna wa ftahu lahu baban ila aljanna sannan huda mai wani kofa wani windo daga na har aljanna ila ga sa muna da wannan rabo ga shimfiɗu na aljanna kafin yana daga cikin daraja da kima da martaba da za ka samu Shi ne ka je ka samu mashkwancinka an gyara an yi komi an gyara shi yadda ka san inji ya gyara gadon ga fululluka na jiranka ga mayafi sanda ake wannan dan sanye-sanyen an feshe ɗakin da turare ko kuma kai ake jira jama mun fahimci wannan da kyau ko abin da goro ba zai samu ba dole ya ƙure na fatan mun gano wannan da kyau in kana son ka ji irin wannan abin da zaka je yanzu ka taras an gama shimfiɗa ma yanayi ko sai ka karanta sautul gashiya ka ji yadda qur'ani ke bayanin katifu da gadaje matasai da kilisai wanda dan adam zai more to in ka karanta nan ka ji gado ya haɗu ko sai ka ƙetara ka tafi sautul waqi'a sai ka ji kuma labarin waɗanda za a hau gadon da su ya siffan waɗanda za a hau gadon da su sai ka ɗan ƙara gaba ka shiga sotar rahmani za ka ji sunansu kun gano wannan da kyau amma in baka fahimci wannan ba za ka daidai kana wahala kai baka ci a duniya ba kuma baka ci a lahira ba wannan shine rasasa rasasa kenan yasa ka ba Allah yasa din rabon arzikin kasa da ake yi babu goro a ciki suna da mata ko ya samu kuɗi a wahalce yake cikin da ci yake ina fatan mun gano wannan da kyau cikin da ci yake shi sa mawaka maroka suna son zagi sarkin gari sai su ce mashi me gwauren giwa ko goron mutum mai dada ba ma na giwa ba ina fatan mun gano wannan da kyau shi sa duk waɗannan 'yan makaranta kowa ya je nema aure ka gaya babanka kai ma kana sa a raba tattalin arzikin ƙasa da kai Allah madaukin sarki ya shirye da mu har waɗannan yaran babu laifi ka ce ka kai ma ka isa to shine sai yake cewa ragama an fil al almaniyina almukazzibin ba da ce ko al'almaniyin waɗanda suke 'yan gurguzu sun so ko ba zo ba waɗanda suke ƙaryata al'amarin kabari, to wannan abin su ya faru kayan su ne ba su yadda da duk abin da idansu bai gani ba kasan yana daga cikin motsuwa wai in mutum bai ga abu ba sai ya ce babu alama ne tsofaffi ne na hauka ake ba da labari wai wani malamin makaranta ne ya shiga ajin yara yana son ya nuna musu ba Allah sai ke sha duk abin da idan bai taba gani ba to babu mun gano wannan da kyau sai yake cewa ina allo aka ce ga blackboard ina dosta gashi akwai allo eh akwai akwai mala ya ce eh akwai kaza eh akwai ɗalibai eh akwai kujeru eh akwai saman aji eh ina Allah yake sai zaka shi ta to ba Allah kenan to akwai wani yaro da yake dan karatun addini sama sama gano wannan da kyau sai miƙe shi ma ya lissafi irin na malam duka sai jama'a ina hankalin malam aka ce ba mu gan shi wace ce to malam bai da hankali kun gano wannan da kyau ku abin da idan ka bai gani ba wannan shi ya nuna cewa babu kun gano wannan da kyau ku misali yaro ne a gida iyakan abin da ya sani iyakan abin da ya gani shine akwai in ba haka bako ko babu yaro ya saba ya hau kan fo ya kashi sai tambayi maman shi mama ina ko din baba kaga in dai ba nuna mai ba ba, baba baya bai kenan tunda ilimin shi iyakan ne ya tsaya yara yanzu a yi masa waka duk ba tube sa ake yi ba kowanne ya zo da yan loban shi to kenan da bai taba ganin na baba baba ba bai da shi kun gano wannan da kyau ko in ana sa a tabbatar baba na da shi sai an tambaye sa'an shi a gidan ko kun gano wannan da kyau ko to amma in hankalinka bai kai ga gano abu ba ko to karkace wannan abin babu shi za ka yi zama mahaukaci Allah maɗauke sarki ya sa mu dace to su haka su so suke wai a kawo masu dalili ne mai na hankali mu ba abin da ya dame mu da dalilin hankali nasti za mu kawo ka karanta littafin ibn taymiya dar'u ta'arud al-aqal an naqal ba sa nassi mala ka kawo dalili kawo hujja kawai duk wani abu na tunanin kako rabu da shi mu ba masu ilmul kalam bane ba masu bin falsafa bane mu masu bin alkur'ani da hadisi ne bisa fahimtar annabi da sahabbai Allah ka sa mu dace mala ce fal mushkila an al ilmaniyin wal aqlaniyin su wadance yan gurguzu waɗanda suke amfani da hankalinsu yunaqashuna qadiyatul qabr suna tattaunawa suna raddi game da matsalan kabari fi azabihi wa na'imihi suna musun azaban kabari da kuma ni'iman kabari bidalilil aqli ta hanyar amfani da dalili na hankali alhassiyil madi da abin da aka taba ji za su rika lissafa shi da senses su ba su ja kunna ba ba su gani da ida ba ba su shinshina ba ba su ɗanɗana ba ba su ji laushi ko kaushin shi ba sai haka ba su yadda ba duk wanda ya saba ma wannan sensis din to su kawai babu shi mala ya ce wa mina zulmi khallata kanunul hinsi fil kanunul gai yana daga cikin zalunci khaltu kanun alhis a hada tsari na abin da mutum yake tabawa ya ji fi kanunul gai a hada shi a cakuda da kan da tsari irin na gaibu fa innaka la ta'rif kunhuhu domin kai ba ka yi sanin yanayin shi ba wala haqiqatuhu yanzu misali mutum zai iya kwanciya bacci an bi shi a guji a baccin ya ta haƙi kana kusa da shi baka sani ba kai da baka taba gani ba sai ka ce babu sai ka ce bai ci gudu ba ya <laughs> babu gane wannan da ku wannan dan wani abu ne mai sauki wanda kowa zai iya ganewa kuma da yake da awa ce ta shirme ba ga Allah madaukin sarki ya karar da ita a duniya ba sai ɗan can can can can can ne kadai kuma yana daga cikin United Soviet tana daga waɗanda suka mara mu wannan ɓannan baya fa suna daga ciki kuma akwai musulmi da yawa a ƙasan da suka takura ma musulmin suke duk abin da suka yi na ɓatanci da cin mutunci ƙarshe allah maɗaukin sarki ya musa su ya mai da su cikin kundin tarihi ka isa zamanin da sanda united soviet take united soviet dinta wai a ci wai america na sanya mata dokan ta baci zai yiwu allah ya fada da addini ne fada da masu addini ne kuma tukuna ma kuna gano wannan yanzu masu bin addinin buddhism kwanakin shekaran jiya ne ma wani babba daga cikin manyan ya kwanta ya mutu ko ji abin da kafiri kawai ya ansa abin da ya yi wai an ce wai aje shi a firist ya kwana kaza wai ana sa ran wai zai dawo ba ku ji labarai ba ku don allah kakku zama afa manya shi mu kibban ala waje ahada kakku zama kuna tafiya upside down duniya ma ba ku sa halin da ke ciki ba in baka binciken abubuwan da ke kaiwa yake koma kana ruwa da current affairs sai a tashin kiyama ka sani ba kawai sai ka ji mala'ika na ce maka man rabbuka ka ce hammun zo ne <clears throat> mala ya ce hunaka majmu'atin akhdaru ajhiza litansid wa taswir ala a'la mustawa wada'uha fi maqabir hatta yusawwiru azab al-qabr wal malakaini fa kullama wada'u al-jihaz ihtaraqa an samu matsala ne hunaka majimu'atu an samu wasu kungiyoyi da wasu masu binciken keke da keke da bin diddiki akhdaru ajiza suka sanya wasu na'urori mun gano wanda kyau ko domin me domin su taurara wal taswir ko kuma su dauki hotuna ala a'la mustawa kuma suka yi musu wani irin tsari wanda zai iya daukan koda ko gittawan abu ne ko komin kankancan sauti ko menene zai daukan musu ya suka dauka wa ba oha fil maqabir suka sa cikin kabarruka a makabarta hatta ya sauwero azabal kabar so suke a dauko musu hoton azaban kabari wal malakaini kuma a dauko musu hoton waɗannan mala'ikun wa kullama wada'u jihazan duk sanda suka sa na'uran ihtaraka sai na'uran sai ta kone wannan bai sa sun yi imani ba kun manta kwanakin baya da suka ya haƙi suka tura na'ura can ƙasa can ƙasa sai aka ɗauko musu wani irin kururuwa da wani irin sauti nan ne Allah ya ga dama su ji ke faruwa Shi ne malamai suke cewa dama jahannama tana ina na ƙasa ne sun ji kururuwan 'yan uwansu ne Allah shi kyauta innahu ghaibun azaban kabari gaibu ne wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'ath katanga ce barzakh tsakanin duniya da barzahu kuma ba wanda ya sai san me ke faruwa a wannan wajen wallahi har su tashin kiyama jama'a akwai abubuwan da Allah ya nuna ma dan adam iyakan shi fa ya kamata dan adam ya saranda game da al'amarin Allah in ba haka ba zai wahala Sali, wasa inda rai yake kuma yana jikinka din na'urorin batu da wallahi ba zai iya gani ba Allah ya tsari akwai password da baka zai gan shi kun ji ɗaya jini za a iya shinshina za a iya taɓawa za a iya sa shi a na'urar nasara a gano duk abin da ke ciki amma ko ba za a iya yi ba Allah ya hana <clears throat> shi kaɗai yake wannan shi sai ya ce inna dima'akum wa amwalakum wa aradukum alaikum haramun ka hurmatu yawmikum haza fi baladikum haza wa fi sha'arikum haza da jini da rai da rayuwa wannan haramun kun gano wannan da kyau ku saboda jini ba wanda ya sayi shi kuma ana kallon shi amma in ruwan jikin ka ya kafe za a iya kara ma jama kuna gano wannan Allah ya nuna ma dan adam kasawa da gazawa amma da yake yana taurin kai ya kasa ganewa sai abin da yake barzahu ne kuma za mu zo za mu tattauna za ku ci hatta irin tattaunawan da waɗanda ke rayuwar barzahu da suke yi, rayuwa suke yi amma Allah kaɗai sun irinta sai kuma kai in kaje kaje kaga irinta in ka bi Allah ka samu mai ni'ima Allah ka samu da kai mu dace ne sai ke cewa ya qulu ibn al-qayyim ibn al-qayyim yana cewa wa sirrul mas'ala anna nur al-qabr wa nuruhu wasi'at al-qabr wa dhiquhu malai ke cewa sirrin wannan kaga hasken kabari wa naruhu da wutan da ake bamba kama dan wuta a cikin kabarin shi wasi'atul kabar da yalwan kabari wa dhiqihi da kuma kuncin shi laysa min jinsi nurin wa narin wasi'atin wa dhiqin ma ya'rifuhu an-nas ba ina wanda na da yi sani bane za a kunna fitillu a kabarin amma dan adam ya shiga duhu zai gani za a babbaka babbakan wuta a kabarin amma ɗan adam ba zai gani ba za a yalwata kabarin ɗan adam ba zai gani ba za a matsa kabarin ma ba zai iya gani ba ba irin na duniya ba ne wannan ya shallake tunanin mai tunani tintin fal'insan kun ga ɗan adam la yastawa'iba bi aqalihi illa al-mahsus al-mar'i dan adam bai iya aunawa ya siffanta abin da aka bashi labari sai kadai abin da zai iya tabawa ko zai iya mai gani da idan shi yanzu ka taba ganin sun yi karambanin bayyana yadda rufin sama yake ni ba su taba zuwa inda yake ba saboda nisa ba wani zai iya zuwa inda sama take Ba ture zai iya zuwa sama ne har ya wuce rana idan da allah zai ba shi ikon yin abu ɗaya. shine in zai iya na'ura da zai iya harba shi da sauri na haske amma iya ƙurewan abin da bature zai iya yi shine na'ura da ake harba ta da gudu na wuta kun gano wannan da kyau na wuta shine to zai iya kaiwa amma da yake yana amfani da gudu ne na na wuta to wuta ita kaɗai ba za ta iya ba sai wutan ta zama wuta kan wuta wuta kan wuta wuta kan wuta to ita ma sai in an yi aiki mai yawa kuma suna da yawa ne zai iya kaiwa to babu na'uran da zai iya wannan aikin sau da aka tara kwanson wutan kwanson wutan zai masinadarin nauyi ba zai iya hawa ba kisa tashi ɗanin aljanu da aka yi su da wuta da suke tattakawa su je su jiwo magana a sama don su ma wuta ne kuma kawo kwanfan da yawa da suke harba junansu kuna gane wannan da kyau ku to wanda ke iya zuwa sama nan da nan ya je dawa ba tare da matsala ba bai samu illan sanyin wata ko illan zafin rana ba shine mala'ika wanda aka yi shi da haske sunan adam sai in ya yi ƙara fasaha da kimiyya da zai iya harba na'ura mai ƙarfin mai haske to ba zai iya ba ina fatan mun gano wannan ke wani zai ce to ga kyamara iyaka abin da ta iya kenan ita kyamarar harba ta daji za ta har yau bai yi abin da zai harba shi da ne da haske ba har yau ke sa mala'ika ɗaya yana gudun mil miliyoyi ne a sakon ɗaya ke sa mala'ikan da ke ɗaukar rai shi kaɗai ne muddin da za a ɗauka hannu kurkudu shi zai ɗauko shi kun bayanci wannan da kyau duk shi ne saboda yana da saurin haske jama'a mun fahimci wannan da kyau yau idan da za a sa switch a nan a tafi bangon duniya a sa gulab ɗin kana kunnawa kafin hannunka ya gama motsi ya ya kama so da haske ne har ya ji mun fahimci wannan da kyau shi yasa haula ta kawo ƙara wajen annabi annabi ce ban da yadda zan yi ta kama hanya za ta fita wata shi ki ilallah ta kai kuka zuwa ga Allah Aisha ta ce ka tabarakallah ina ɗaki maganar sama-sama nake ji har Allah ya ce ya ce laƙar sami Allahu ƙaulallati lati to jadu laka fi zauja ta ki ilallah Allah ya ji ta hawar kuma ka sa babban abu mamaki bayan Allah ya ji kafin ta bar masallaci mala'ika ya zo da saƙon ya faɗa an ce da dawo tafiyan dubunnan shekaru saboda haske ne kisa da abin da ka ji Allah ya faɗa ko tsayanin ɗan adam da aka yi shi da yumbu yau aka ce je kaduna a ƙafa zai kwana da kwanaki bai je ba amma in ya auri takalmin aljani shine mota ko mashin zai je da me sau da fetur da ke sauka kan pistin ba konewa yake yana igniza shi ba da shi ne sai je da wuri to da zai aro takalmin mala'ika kuma to sai wuce gudunan bai sani ba Allah wake sarki ya samu dace to shi ke da to shi da sai yake cewa a ah, ya ƙuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi sai ce tihi min rohiha <coughs> sai ƙanshin aljanda da nema aljanda ya rika zuwa mai wa tsibiha da kuma ƙanshinta wa sahu lahu fi qabrihi maddal basar sai a buɗe mai iya ganin shi wa ya ce fi qabrihi rajulun hasnul wajihi sai wani mutum ya zo mai kyakkyawan fuska hasnus siyab mai kyawawan tufafi tsayibin rih mai kanshi. to kaga kuwa ƙoƙarin tsayyaba kanshi karka zauna kanka ba gyara karka zauna baka yanke kumban hannu da kafa ba karka zauna baka sa tufafi kai guga ba karka zauna da dauda baka yi wanki ba karka zauna baka fesa turare ba kana karni dole karka zauna da su tabiya mutanen kirji shine tsafta inna allaha jamal yuhibbul inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne yana son tsafta kama wani sai ce to ai a zauna budu budu wa wannan wa alama mutanen kirki ne mutanen kirki sabai bayan sun san annabi yana zama pes, har ma sun ga riga mai kyau sai su siya saboda juma'a da tarban baki ana nan ko ba wannan kaga mutum budu budu yanda ka san an koro shi ko sai ce wai na koyi da magabata ne eh za ka zo ka ji magabatan da yake koyi da su amma dai ba waɗannan ba domin wannan shi zai zo ne hafnul wajihi hafnul siyab tayyibar rih fa ya kula sai ce abshir billadi ya sirruka ina ma bishara da abin da zai faranta ma rai abshir bi ridwanin min Allah ina ma bishara da yardan Allah wa jannatin fiha na'imun muqim da kuma wata irin aljanna wanda ni'imanta na dindindin ne hazihi ziyada sahiha kun gano wannan da kyau ka san malama hadisi ya gaske wannan ziyada ne ingantatta haza yau muka allazi kunta tu'ad wannan yinin ka kenan da ake ma alƙawari fa kolo sahibul kabar. sai shi wanda ke cikin kabarin sai ce wa anta basharaka Allah bi khairin kai ma ko Allah ya ma bisharan alkhairi man anta wane ne kai fa wajhuka wajhu ya yaji'u bil khair wannan fuska naka fuska ne wanda ya zo da alkhairi fa yaqulu sai ce ana amaluka salih ni ne aikin ka na kware fa wallahi ma am ma amiltuka ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah yace wallahi ne ko ban san ka ba kullun aka ce da'a ne kana gaba gaba bati'an fi ma'asiyatilla kuma kana jinkiri wajen saban Allah fajazakallahu khaira Allah ya saka maka da alkhairi me ibn taymiya faɗi dangane da wannan matsalar me wa kullu hayyin wa li kulli hayyin aqilin fi qabrihi amuluhu amalun yuqarinuhu hunaka wa tsalu ko ba yi ce ba wani kulle hayyin akilin fi qabrihi amalun yuqarinuhu hunaka wa ya ce wani kulle hayyin duk wani rayayye akil mai hankali fi qabrihi sanda yake cikin kabarin shi amalun yuqarinuhu akwai aikin da zai zama shine abokin ɗebe mai kewa hunaka wa yas'alu a can zaman kabari kuma za a mai tambayoyi da ya kamata hadha i'tiqadu shafi'iyu wa malikin wa abi hanifata summa ahmadu yunqalu fa in ittaba'ata fama <laughs> Allah madauke ya samu dace al'amalu yukallimu sahibuhu wa yu'annisuhu aiki zai magana da wanda ya aikin kuma ya kwantar mai da hankali yanzu zaman da muka yi a majalisun nan ko a kwanci a kabari za ga yazo mun ga wannan aini ne majalisun daren laraban nan a'a ustaz kai ne ni ne ina da mun gano wannan da kyau shi masha Allah sai ku dan tattauna zuwa isha'i isha'i na yi sai tafi sai isha'i ta zo isha'i na zuwa ta gama ta tafi sai shafa'i da wutari sai su zo in ba ka komi hagarin Allah ya waye sai ka zauna duk ba abokin hira in akwai kiyamar lalle sai su zo in ka zo ya bacci kai addu'a sai ya zo alola ta zo komi da komi ya zo ina fata mun mun shi mai kyau kai ka shi ma zai zo shi ma ba amalu bane ai amal aka ci ina fata mun gano wannan da kyau amalu yukallimu sahibuhu wa yu'annisuhu amma kai ka je kai magana da yar mutane ba matanka ba wai ta lazzazu bi kalamiha to wannan zunubi ne ka hankali sai ka tuba na mun gano wannan da kyau ko mala yake cewa zauje allati kanat kolo ya sab'i ya jamali la wa an tabita ma'aka lailatan fil qabr fallazi yu'annisuka huwal amal fa sayukallimuka wa yu'annisuka kana duniya matanka ta mun tana cewa ya wane ya suwiti ya hane ya wane yanzu ya za ka yi ya za ka yi kana can ina kwantar da inda yana aiki mai kyau to yana can cikin matsaloli yana can cikin kwanciyar hankali Allah ba take yake ba ya mamanta da ke in kika aiki mai kyau shi kenan ko kuma kuna ta raba shirme Allah ba ta wanda yake yi ba summa yuftahu lahu babun min aljanna wa babun minan nare fa yuqalu lahu sai a buɗe mai kofofi guda biyu wannan na wuta sai a sa haza manzaluka a asaita ka ganta wuta ya ga wuta na ambaliya ce wajenka inda ka saba ma Allah abdalaka Allah bihi haza sai Allah ya canza maka da wannan na aljannan wa yashiru ila babil janna sai a nuna mai kofan aljanna fa iza ra'a ma fil jannati in ya hango irin burusun da ke gidan aljanna qala sai ce rabbi ajil qiyamis sa'a ai tashin kiyaman yanzu mun gano wannan da kyau ko kamar kai ne a ce ka gama gyaran ɗaki ka yi fenti ka yi komi sai a ce an sa maka rana sai ka ce a ɗaura yanzu ma sau da kai ne in gaji ana cewa a sa rana wata biyu wata uku ba da gaske kake yi ba dukkaninku ba da gaske kuke ba kai mayaudari ne ita ma mayaudariya ne iyayen naku mayaudarin junansu suke yi amma kana so tana so waya cewa an sa rana saboda munafinci ai ba wani magana sa rana ai lam aral mutahabbaini mislis zawaj kawai a masa aure kawai kana so tana so ɗora masa aure yanzu kawai dauke daga tabu da ita to ya za su a ina yake kwana zai su kwana tare a wajen dama ka san baka shirya neman aure ba ne kawai ka neman 'yar mutane mai mayaudari duk wanda ya san bai kintsa ba kai ƙara cewa yana da budurwa sai dai ce ina da wacce nake yaudara ku na ƙarya jama'a duk wanda bai shirya aure ba kar ya je nemi 'yar mutane ya daga cikin alaman ka shirya aure shine ka shirya ɗaki domin rukunin aure mafi girma kenan daga cikin rukunin mata ta nuna a hannunka ɗaki sadaki duk daga baya sa su duk wani abu ya zo daga baya don sadakin ana iya yin shi bashi laitan ma ana iya yin shi bashi komi ma ana iya yin shi bashi amma ɗakin lamari zai iya wa a ci an yi shi bashi sai ba zai yiwu ba ke sa matakin farkon za ka nemi aure ko ka tabbatar ɗaki ya kammala in ya kammala tsab ko daga daga ci a ɗaura wurin in baba ya ce to mu ba mu shirya ba ka ce baban ne a shirya niki me shirin ku ai ba sai katifa da gado baka ce ba matsala mun gano wannan da kyau ko, ka tafi nan nan bakin sulma ko na laye yana nan ka shiga duk abin da kake nema na kayan ɗaki akwai a siya ɗora kan a kori kura a zo a zuba ana gama ka kori kura ai <laughs> take neman taimaka bukulu na wata biyar amma ce wai a baka wata biyar an sa rana wata kwana ɗari nawa kenan kana kallon mata tana kallon ka wa ce wai kuna son juna munafukai ba wani maganin soyayya Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa wa fi lafzin a wani lafazi ya ce rabbi akami sa'a rabbi akami sa'a kama ya ce kai ma arjo ila ahali wa mali da in koma wajen iyalaina da kuma ni'iman da aka tattalar man fa yuqalu lahu sai a ce uskun natsu Fayaskunu ila an ya'zina Allahu azza wa jalla fi ikhraj ahli al-ardi min ha sai kuma ya kwanta ya huta har zuwa lokacin da Allah madaukin sarki zai ba da izini a fitar da waɗanda suke cikin ƙasa za mu zo za ku ji wai in an tashi fito da mutane daga cikin ƙasa ya zai faru ne ruwa ne Allah zai sa a kwana arba'in na wani irin ruwa kamar ruwan maniyi sai ya kama ƙasa kamar ɗani ɗaya ko zira'i ɗaya na adadin kwanuka sai ɗan adam sai ya rika tsuruwa kamar yadda masara ke tsuruwa kowa zai tsaya ga shi na inda ya mutu shi ne malakul mutu zai ɗibirai ya zuba a bakin ƙaho shi ne mala'ika israfil sai ya hura yaran sai ta tsayyuri sai tashi duk inda kake zai je zai same ka mun gano wannan da kyau ku duk inda kake san da ya kara busa na biyu shine ya una da'iya la'i wajala shine kowa zai tafi inda za tashin kiyama ko ina kake shine ba wushe da ya tashi karan ni? wasu ce wannan shine gudun fanfalaki ko gudun fanwane ne ma to dai lalle ilalla sai ka je in ga tsare shi kace nuna maka inda nassin fanfalaki yake ba zai gaya maka ba shi yasa ba Allah madaukin sarki ba zai ce kaza kai kuma ka koma gefe ka ce kaza ba sai dai tsaya kawai za a kira mutane za su tafi mun gano wannan da kyau fala tasma'u illa hamsa ba abin da zaka sai karan tafiyan mutane kawai shi yasa ka nemi hanyar da zaka zauna lafiya a cikin kabarinka ka nemi hanyar da zaka zauna lafiya wala da mahallicinka in ga gada ma ka zama mutumin kirki za ka iya zama fa in ga gada ma ka zama mutumin banza za ka iya zama amma ka zama mutumin kirki ina baka shawara shi ya fi domin daga ran da ka mutu ko to matsala ya gama karewa ha gangan jikin naka zai zana kamar me sai da kai da kai haka za cuccuɗa ka a wanke ka a sa ma turare a sa ma ne a naɗe a tafi bayan gari a binne ka a dawo yan wandunan ka a raba makanninka yan takalman ka abokan ka su sace na sacewa a kasa na kasawa haka za ka zauna gaba ɗaya a iska kuma ka je can baka ba Allah ba mala'ikun Allah su dake ka baka sallah baka salati baka zuwa makaranta baka zuwa wajen wa'azi shi kuma wanda yake zuwa makaranta da wajen wa'azi riya yake yi to in dai riya kake ka shiga uku wannan shine rasasa rasasa ka samu ka baras shi yasa kowa ya ji tsoron Allah duk abin da zaka yi kai don Allah dan neman yardan Allah dan fatan abin da zaka samu bayan mutuwanka Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu zamu saurara nan sai Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum